11 years old and stay with her for the past three months and constantly sexually abused her. Kakakin rundunar 'yan sanan jihar Taraba kenan DSP David Misal yayin da ke ganawa da kuma nuna manema labarai wasu gungun magidantan da ke lalata da kuma yi wa ƙananan yara fyaɗe. Wannan dattijo Ahmadu Garba mai kimanin shekaru 65 a duniya na kuwa cikin waɗanda aka kama bisa zargin lalata da wata karamar yanya mai kimanin shekaru 11 a duniya. Yarinya nan bata tun bata fara zuwa wuri na kwana da ita ba ke mata in ta zo ina ba ta naira ta koka min ta yi mini kuka in ba ta naira 100 naira 100 naira 50 naira 100 naira 50 har ya kawo ga har ta saba da wurin din tana zuwa wurin din a kullum na fada cikin wannan haka nan ma abokan bala da kuma suleiman amadu na mako cikin wanda suka yi lalata da wani karamar yarinyar. Na ne na kwana da ita a wurin baba. So biyar ne. Suna zargi na kan na yi amfani da ita kuma ban musa ba. Kuma na ce na yi amma sau ɗaya na yi rayuwa na da ita. Ni ba ni da ban taɓa yin aure ba ban taɓa haihuwa. To wai ko ta yaya dubun ya cika? ga dai kakakin na 'yan sannan jihar Taraban David Misal. Mun samu wannan dottijo mai suna Amadu Garba mai shekara wanda ya kai kusan 65 eh, eh, wanda kuwa mai gadi ne da kuma Abubakar Bala mai shekara 37 da haifuwa shi kuma mai wanke moto ne da kuma Suleimanu Hamadu mai shekara 28 shi mai gadi ne ya fara kwana da ita ta yi ta zama da shi har ya kai wata masu kyau guda kuma 'yan sanda yana kira ga iyaye su kula da yayansu wajen da suke zuwa abokanin da suke tafiya tare da su domin zamanin da muke muna da mutane waɗanda ba na kirki ba kamar yadda kuka gani a yau. To sai dai kuma masana da kuma 'yan fafutuka kamar raba dalilan karuwan ayyukan lalata da kuma fyaɗe ga ƙananan yara ne zuwa gida uku kamar yadda malama binta Khalid Adam wata uwa kuma yar fafutukar sauya tarbiyyar al'umma ta min ƙarin haske a wata zantawar da ne da ita kwanaki. Yadda muka kasa dalilan faruwan fyaɗe a cikin al'ummarmu yanzu kusan kashi uku. Na faɗa kashi na farko shine ta'amali da miyagun ƙwayoyi. Za ka samu duk wa'inda suka zama matasa ne sun faɗa harkar fyaɗe idan ka bincika za ka samu masu mu'amala ne da miyagun ƙwayoyi ma'ana 'yan shaye-shaye kashi na biyu shine za ka samu akwai manyan mutane wa'inda idan ka duba kuma mafi yawan lokaci ko da ku? 'yan jarida report ɗin da za ku bayar kuna bayarwa ne akan abin da ya shafi 'yan yara ƙanana to idan ka samu mutumin da yau kai shekara arba'in da biyar hamsin zuwa sama to yanayin fyaɗensa yakan zama dalili ne na faɗawa harkar tsibbace-tsibbace da bin bokaye wannan shine dalilin da yasa ake samun manyan mutane da suke wa yara ƙanana fyaɗe sai kuma dalili na uku ko kuma categories na mutane na ukun ɗin wayanda su bisa ɗabi'arsu ta rayuwa mutanen banza ne su duk lokacin da suka ga mace ta gitta kusa da su ko a gaban su ko babba ce ko karama ce kawai haka zuciyarsu ta raya musu ya zama sun keta mata haddi to wa'innan su ne nau'o'in mutane da muke da su a cikin al'umma gaskiyar magana kenan yanzu haka dai hankulan iyaye na ƙara tashi ne sakamakon yawaitar fyaɗe da kuma lalata da ƙananan yara yayin da a ɓangare guda kuma ƙungiyoyin fafutuka ne ke ci gaba da yin gangami na wayar da kan al'umma ibrahima abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.